Mustapha Rezaid One TV duniyar nishadi. Kai ya naga kana ta hada gumi. Wallahi bashin banki na ciwo zan kara aure. Kai duk da ci gaban da ake ta samu har yanzu kana cin bashi? Kalli sarki ma ga. ofisa ya dai saurari na aka ba ina sarki ba abin da ya dame shi da kuɗi habar Allah au kana so kenan ai huce nan wannan yan amana ta na kawo muku wata harƙalla me kenan kake nufi shin kuna labarin mintin bank to ai abu a buɗe mana ai ba a buɗe ba a warware ma za mu yi shi amma ba da shi a wannan tsarin ƙarya kuke wallahi ban gane ƙarya nake ba dan Allah kai hakuri Dena leke ke ma fito fili. Ga wanda zai buɗe wani shi ma zai sha kuɗi. Ba ƙaramin kuɗi ba. Shashi isa naga kana ta kashe kala. nake ji. Babu shakka wannan dama ce babba. Assalamu alaikum na iya shiga ciki. Ai wannan na kowa da kowa ne. Wato wani sabon application ne na online bank. Kamar su Kuda bank, Ope bank da kuma Pampe bank. To shi kuma sunan sa Mintin bank. Wannan damar zaka iya cin moriyarta ta bangare biyu. Bangare na farko shine zaka iya yin amfani da ita domin ka samu kuɗi. Bangare na biyu kuma shine zaka iya yin amfani da ita domin karan kanka ka amfana. Shin da wannan damar zaka zauna ba kuɗi? Ba zai yiwu ba. Ƙwarai kuwa. Wannan da kuke gani shine code ɗin da ake buƙatan ku yi amfani da shi wajen rijista. Ƙwarai kuwa. Abin ba gane ba za ku iya ɗaukan wannan number. Ƙwarai kuwa. Ku yi magana da agent ɗin su a WhatsApp. Ƙwarai kuwa. Domin ya koya muku sauran abubuwan da ba gane ba. Ƙwarai kuwa. Akwai link yana description ɗin wannan bidiyon ku shiga. Ƙwarai kuwa. Sannan akwai link na group din su na WhatsApp. Yana description din wannan bidiyon. Ku shiga wannan group din domin ku koyi abubuwan da baku gane ba. Link ɗin website ɗinsu yana description. Ya yi daidai ba. Yawwa za ka buɗe fuskar waya kamar ka shiga Play Store kamar haka. Bacin ya gama buɗewa zai baka gurin search gashi sai ka yi searching. Gashi ya fito nan ƙasa sai ka taɓa shi kamar haka. shi gashi ya buɗe maka sai ka yi installing idan ka gama sai ka shiga ka yi register. sannan wajen rijista ka tabbatar wannan code ɗin ne ka yi amfani da shi ka tabbatar wannan code din ka yi amfani da shi sannan ka yi wa wannan number magana idan kana so ka ringa buɗe mutane a biya ka nagode sannan za a koya muku yadda za ku yi komai a bidiyo na gaba gashi a gaba ina ɗaukowa application ɗin abin da za ku shi ne za ku yi rijista yadda za ka yi rijistan shi ne za ka shiga create account sai ka saka nan banka in ka saka in ka danna in ya wuce sai ka zaɓi nan wajen da aka saka ma ka yi rijista da bbn daga nan zai baka dama ya ce ka saka bibiyan ɗinka in ka saka ya ka zo ƙasa ya ka saka last name watan sunan babanka kenan in ka saka ya ka zo ƙasa sai ka saka date of birth ka sa daidai da na bibiyan ɗin naka domin ya wuce in ya wuce za su tura maka otp code a kan layinka sai ka saka wannan otp ɗin to da zaran ya wuce zai kawo ka nan wajen nan wajen shine sashe mafi mahimmanci a cikin bidiyon nan a kai da za ka yi rijistan ko kuma a kai in an baka aikin za ka yi wa wani rijista dolen dole sai ka saka wannan referen code ɗin shi ne za ka yi rijista ko kuma in za ka yi wani rijistan duk referen code ɗin da aka baka aka ce da wannan za ka yi aiki to in ka zo nan wajen sai ka saka shi shi ne aikin naka zai cika daidai kenan to yanzu ga referen code ɗin da za ka yi amfani da shi a rijistan ka na farko sai ka saka wayannan lambobin da kuke gani akan sikirin in ka saka an karanna kenan zai wuce bacin ka gama rijista amfanin da zaka ci moriyarsa shine zaka iya siyan kati a ciki zaka iya ajiye kuɗin ka za kuma ka iya siyan data zaka iya biyan kuɗin nefa ko bil ko ma wani iri ne a cikin shi wannan bankin to amfani kuma na biyu kamar yadda in gaya muku shi ne. da buƙatan ku sake duba description za ku gana ajiye muku lamba ga ta nan kamar haka za ku je kanta kai tsaye ku taɓa wannan link ɗin zai kai ku zuwa kwantak ɗin mutumin da za ku yi mishi magana bahaushe ne ku ce masa kuna so za ku yi aiki a my mint domin a biya ku zai iya tambayan ka cewa mutane nawa za ka iya yin rifaran ko wani abu makamancin haka amma dai daga ƙarshe zai baka rifaran kot ɗin wanda in ka zo yi wa mutum rijista da ka saka shi a wannan wajen da in nuna muku to ko mutum nawa ka yi rijista zai biya ka ba wai sai kana da mutane da yawa a ƙasan ka ba tukunna ka iya aikin nan ba ko da abokinka ɗaya ne ko biyu za iya karɓar referral code ka gayyace shi sannan a biya ka wannan gayyatar nasa da kai